والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندرس لربا درين شاتكوز قوة جمال الآخرة هجرة دبود إلى الأريه الأولى أربعين دقيقة wanda ya dace da daren goma sha biyu ga watan february shubat 2020 maratan ukura allah maɗaukin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisai domin ci gaba da karatunmu na usulul a littafin rawar rawdatul nazir wa zummatul munazir ba mu gushe ba ولكن باب النسخ يو أنا تم ذي فراني ذا صاب فصلي عندما لتاهي كتاب بسم الله الرحمن الرحيم فصل يجوز نسخ القرآن بالقرآن فصلي يجوز لنا حلتها نسخ القرآن نسخ القرآن da لا القرآن ba saɓani Allah ya sauko da wata aya da take cewa abu kaza a yi shi sa'annan daga baya a sauko da wata aya wannan abu a ce kada a tsaye da shi haka kada a yi shi wani ana kiransa نسخ القرآن بالقرآن فننا هلتا والسنة المتواترة بمثلها هكذا أنا هلتا أي نسكن حديثي متواتري دوني حديثي متواتري نسأل في إلى الناس والآحات بالآحات هكذا أنا هلتا a yi naskin hadisi a ما da hadisi mai ƙarfi irin nasa والسنة بالقرآن هكذا أنا حدثت أي نسكن سنة أي نسكن حديثي بالقرآن ده القرآن وسوين أبو بادك باكي لازم a yi naskin alkurani da alkurani don ƙarfin su tsira a yi naskin hadisi mutawatiri da hadisi mutawatiri don ƙarfin su tsira a yi naskin hadisi arhat da hadisi arhat wannan ba ƙarfin su tsira a yi naski a yi naskin sunna da alkurani wannan ma babu khilafi saboda an yi an naskin mai rauni da wanda ya fi ƙarfi wannan ma babu kilafi كما نسخ التوجه إلى بيت المقدس كما لذلك ينسكن فسكنتر بيت za a أي سلام wannan ya tabbata ne a sunanci ba da nassin alkur'ani ba amma kuma sai aka yi naskinsa da alkur'ani قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام saboda haka a wannan ƙadiyya ta nasko istikbali baitul maqdis istikbali al-ka'aba ba khilafi domin naske ne na abin da ya tabbata da hanyar da karfinta bai kai abin da aka yi naskinta da shi ba wata hari mulmu ba shara ce ramadan da kuma naskin haramta saduwa da mata ko runguman mata kan aure a ramadan shi ma da ba a yin ba a saduwa da iyali a jariran ramadan amma kuma aka yi maskinsa da alkurani Allah ya ce da lakum lakum siyamar rafasu ila nisa'ikum Allah ya halatta muku واتو الرفق إلى نسائكم واتو صادوا لإيالكم ليلة الصيام أدري الأرض بعيد يني أم هرب أنا من هريو الأرض أما أدري لي أم هلا سامك قلنا لباس لكم وأنتم لباس الله وخلقوا لك الشمحة كان ذلك أهل لكم nan da akwai tarihi akwai hurrima alaikum sunan wannan tarihi da yanzu aka soke ba wai da alkur'ani ne ya tabbata ba tabbata ne da sunna yanzu kuma an soke shi wa hada min babi naskhi sunnati bil qur'an kwana daga cikin ɓangaren naskin sunna da alkur'ani وجواز تأخير الصلاة أي كما نسك جواز تأخير الصلاة حالة الخوف بالقرآن أداة سنن شيء أنا أحلبت لو كان أيك تشكين هاي أنت شن هنكلي بدأي أياك إي بدأي صلى الله سيأبدي سيلوك تشند لي كنت سيأبي صلى الله عليه وسلم abin nan yaƙi a yaƙin handak gani har da bisa sallam yana cewa sun shagaltar da mu ba mu yi sallar da asar ba amma an yi naskin wannan da alƙur'ani allah maɗaukin sarki ya ce حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا حافظوا على الصلوات ku tsare salloli ku mai da hankali kan salloli ku riko da salloli sosai wasalatul wusta da kuma sallan nan ma mafi kima ku sallan la'asar ku sallan asuba wa qumu lillahi qanitin ku tsayu ga Allah kuna masu ibada fa in idan kuka shiga halin tsoro an kawo muku hari kuma kuna cikin fagen daga kuna cikin halin firgita tashin hankali to nan ma ba a cewa ku jinyi na sallah ba za ku yi sallah ba sai lokacin da kuka gano hankulanku daga ba ku yi sallah farijalan ku yi sallah ko kuna kan kafafu kuna kai kawo kan lokaci wuce ku sallah aure ku ba na kuna kan dabbobinku dawakinku ko raƙuminku halin yaki kan dai ku bar lokacin sallah ya wuce ba tare da kulli ba sai da amintun fasulullah in kuka samu aminci a kwarar ne muku wannan musiba na tashin hankali na yaƙi to kuma sai ku ambaci Allah kama allamakum ma lam ta'lamun kama da Allah ya sanar da ku abin da dama ba ku sani ba ku koya muku yadda kuke addinin ku ci gaba da yi to kuma asawatun bisa ألا ترى كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم هل هو ƙarshen ayoyi almuhim ayoyi an soke hukuncin farko na halaccin dakatar da sallah sai an samu nutsuwa sannan ayyuka an koma yanzu matukar hankali bai ɓace ba dole ne a yi sallah a ba da sallah ko a tsaye ko ana tafiya ko ana gudu-gudu ko ana kan dabba ko yayane ne a yi sallah ko tare da liman ta yi wa riga liman sallama ta yi wa riga shi kambara wa ne ne duk dai a yi sallah ta fi sunna ko فأما نسخ القرآن للسنة المتواترة أما أي نسخ القرآن ده حديث متواتر فأحد بما حديث متواتر كرفين فهذا شيء حديث أحد تقول الوقت كرفين حديثي أشي متواتر ينشي to ai naskin alkur'ani da hadisi mutawatir haka yana halatta ko فقال أحمد رحمه الله إمام أحمد ياتي لا ينسخ القرآن إلا هو لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده إمام أحمد يا مغنى ياتي لا ينسخ القرآن لا ينسخ القرآن باب ما يسوك القرآن إلا قرآن السيد وان القرآن بيجيء بعده جزيره لا ينسخ قال القاضي قاضي أبو يعلى يتي ظاهره ظاهر وان مجالة إمام أحمد أنه منع منه أقلا بشرعه zahirin wannan magana ta hana halaccin hadisi ko da mutawatiri ne ya shafi ayan alkur'ani an hana hakan a hankalce kuma a shar'ance ma bai yiwu ba bai faru ba wa hada qawlu shafi'i wannan yake masaba shafi'iyya ko masab qawlin imam shafi'i la yunsaku alqur'anu إلا قرآن يضيء المعنى وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية أبو الخطاب أتكلم تابع في التمهيد في كالوباني أتكلم تابع في التمهيد ده ما تاش معلومة شافعية سنشي يجوز ذلك حقا نحلتها شافي هو كنت بيت بلد عن القرآن ده هو كنت بيت بلد حديث المتواترين ما يهجنسو خد أبو الخطاب دفاش معلومة شافعية شيني لأن الكل من عند الله أيضو كان سبيون دا قورين الله لي. السنة المتواترة واين لذورين الله القرآن واين لذورين الله هذا كباب وندامه ولم يعتبر التجانس شيء أبو الخطاب بي اعتبار تجانسي شيء القرآن يبان بيشافي جسي إرنسا جنسي والأقل لا يحيله فالنصاب أبو الخطاب لساج شافئية فقط شيء حنكل ما بقى كوري أقوانا حنكل شيء حكا بيدين يفهمه ميزة فإن الناسك في الحقيقة هو الله بمما ينسك أي حقيقة باوني واني فاتشي الله سبحانه شيء كي نسكي على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بصحة شم مغروفة صلى الله عليه وسلم بوحي غير نظم القرآن إذن حديث متواتري يصول في آية القرآن abin da ya faru shine mai naskin nan shine Allah ya yi naskin a bisa harshen manzonsa bi wahayi da wani irin wahayi ghairi nazmin alquran ba bisa tsarin alqurani ba ba wahayin karatun alqurani ba wahayi na hadith saboda haka menene abin da kai a ciki hankali ba kore wannan وإن جوزنا له النفس بالاجتهاد فالإذن في الاجتهاد من الله تعالى دعنا أقدر هذا محل التامن الله صلى الله عليه وسلم نسكن هو التي يتبرز على القرآن كان اجتهاد صح فالاجتهاد فالإذن في الاجتهاد من الله تعالى شما اجتهاد إذن من الله تعالى الله تعالى da za mu halatta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa na iya yin naski naskin ayin alkur'ani da istihadin da ya yi nan ma ba wani abu ba ne domin istihadin dama Allah ne ya ba shi damar ya yi istihadi kuma a aikace a shari'ance mun ga inda ثم كنسخ القرآن شين معناه وقال نسقت ونسقت الوصية للوالدين والأقربين بقوله لا وصية لوارث لمن يتبرسني على القرآن إلا لا شيء فتب عليكم إذا هذا لكم الموت إن ترى خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف فكان المستقيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية أي كتب عليكم الوصية بالوالدين والأقربين الربو تامك وعوجب تامك يوم وصية إذا كنا دب متوى كنا علامة متوى سنظمك ربو توصية بابانا باشي كذا مامانا بات كذا أنا باشي كذا وانا باشي كذا كما جرت مسورة البقرة wannan aya ce amma kuma ai naskinta da alqur'ani da hadisi hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la wasiyata liwarithin to ana ga aka ce ya sama har yanzu wani suka insafin zaniya في البيوت بقوله قد جعل الله لهن Sabila. البكر بالبكر جلد مئة فتغريب عام والسيب بالسيب جلد الجلد والرجل أتكي سورة النساء ألا واللذان يأتيان منكم فأعذوهما فإن تابا فأعرضوا عنهما ايه المهم واللذان يأتيانها منكم واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأسلها فعارضوا عنهما وأن الآية ta ذا سواه cewa wacce sai a ɗaure ta sata a fursuna hmm? to wannan ayan tana tana aiki har hadisin na yazo inda Allah yake cewa annabi yake cewa arja'alan da walahunna sabila yanzu Allah ya sanya musu hatta ya tayar lawa lahunna hatta ya jira lawa lahunna sabila ko to arja'alan da walahunna sabila Allah ya sanya musu hanya al-bikru bil-bikri zinan mara aure tare da mara aure dan wasa jaddu mi'atin wa tagribu amin bulala ɗari da fursunan shekarar guda والطيب بالسيد الجد والرجل zinan mai aure tare da mai aure dan wasa aljaddu bulala ɗari warrajul da jefewa lahira sai mu tsaya ku ba khilafi kenan nasku alqur'ani bil qur'an ba khilafi nasku sunnatul السنة المتواترة بالسنة المتواترة باقي هذه نسك الأحاد بالأحاد فمن باقي هذه نسك السنة بالقرآن هناك هذه بيضو نسك القرآن بالسنة ينزول mun ji akwai masabobi biyu imam ahmad da shafi'i wanda suke tare da su da kuma wasu daga cikin shafi'iya da hanabila sun ce haka na halatta kuma sun ba da hujjojin su yanzu karatunmu na gaba za mu tashi daga hujjojin masu maganar farko cewa baya halatta naskul qur'ani da sunna واضح طب ba damuwa duk an faɗi haka eh haka haka akwai da suka faɗi haka azanatu azaniyatu azani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda har ga an wannan hukunci anan to amma dai ba dai akwai wannan hadisin ba na'am ba da damuwa ko ƙarin bayani dai to ba za su samu sabon abubuwa yanzu ya ce ya zo da albikir bilbikir jaldu mi'atin wa tagribu amin babu tagribu amin din cikin wancan hadisi eh wancan ayar sai aka ce as sai na kuma aka ce aljandu war rajul duk babu shi a cikin ayar hmm, ba da damuwa za mu je a lokacin da ɗaya bangaren za su mai da martani a darasin mu na gaba insha Allah bari mu karasa walana qaulul lahi ta'ala ibn qudama yana tare da masaba ta farko kenan ce mun muna da hujja farko dai faɗar Allah madaukakin sarki da yace ma nan sas min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithlaha babu ba mu yi naskin wata aya ba aw nunsiha ko ba mantar da wata aya a zuciyarka ba face na til khairin minha ce mun zo maka da wata wacce ta fita ta alheri gare ku aw misliha ko take daidai da ita Ya ce wasu na la tusawi alquran wala ta kunu khairin minhu sunna ko ba ta daidai da alqurani ba ta kuma ba za ta ba القرآن fi ما ننسك من آية أو ننسها نأتي بخير منها أي نأتي بخير من هذه الآية أو مثلها أو نأتي بمثل هذه الآية فإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز نسخ القرآن بالسنة لأن السنة لا تساوي القرآن ولا تكون خيرا من القرآن قال وقرأ الدار قسمي في سننه كما إمام الدار قسمي أروي في سنن الإنسى عن جابر ابن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن an gani cewa annabi ya ce alkurani yana naskar hadisi na hadisi na ba naskar alkurani taban wani hadisi bil ijma na malumin hadisi mawdu'i ne ba ya ci ba da wata kima da ma za a kawo shi ana wani annahu sa'annan wata hujja ta biyu ko ta uku ita ce la ya zo nasko tilawatul qur'an wa alfazi bis sunnati fa kadhalika hukmuhu za mu bi ta bangaren kiyasi bangaren kiyasi shine ba halatta a yi naskin tilawa alqur'ani da lafuzin alkur'ani da sunna a ce yanzu lafuzin alƙurani nan a yi naskin su da wasu lafuzan sunna to tun wannan baya halatta to baya halatta ma kenan a soke hukuncin da ya tabbata da alkurani saboda hukunci da ya tabbata da sunna to kome za su ce game da wasiyar كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين to ga amsa wa amma wasiya amma wasiyan nan da ake magana a kanta cewa suna ta soke ta la wasiyata li warisi fa innaha nusikat bi ayati al mawarisi a ga maganar sa mala haru ba wai da la wasiyata li warisi ba an soke ta ne da wata ayar yusikum Allahu fi auladikum lil zakari مثل هد الأنثيين ai mutum ba zai ɗauki rabo biyu ba da an ce kutiba alaikum an wajabta muku idan ɗayan ku ya zo dab da mutuwa an wajabta muku alwasiyatu lil walidain yin wasiya ga uwa da uba da yan uwa to sai a sauratin nisa aka saukar da aya yusikum Allahu fi auladikum Allah na muku wasiya في أولادكم جميل ينقل للذكر مثل هذه الأنثيين فإن كنا النساء من فوق الثاني فلهن ثلث ما ترك وإن كان الواحد في البلاء النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث saboda haka عليك an ba su kenan alwasiyatu lilwalidaini wal akrabin an innan an soke ta ne da ne da wata aya ba wai da sunna ba fa inna nasakat ko nusakat bi ahli almawarith qala ibn umar haka Abdullahi ibn umar yace daya daga cikin manyan maluman sahabbai ibn abbas abdullah ibn abbas وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله كما النبي ما وانت حديث يا إشارة عزواج والنبي يتي إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث tabbas Allah ya bawa kowane mai haƙƙi haƙƙinsa yanzu saboda haka babu wasiya kuma ga wanda Allah ya yanka masa wani rabon gado ta na haka ba damuwa to so a haka haka zai tafi a matsayin ƙarin sharha yake ƙarin bayani wa amma al'ayatul ukhra amma ayar ukhra eh, ɗaya ayar imsaku zaniya kenan fa inna Allah subhanahu amara bi imsakihinna ila ghayatin yaj'alu lahunna sabila ai dama Allah ya umurni ne da a tsare su a sasa a kunsuna har zuwa lokacin da zai samu musu wani sabon hukunci sa'an wannan sabon hukunci kuma annabi ya bayyana shi fa bayyana annabi sallam anna Allah ja'ala lahun sabi sannan sai Allah ya annabi ya bayyana da cewa Allah ya sanya ya sanya musu hanya wallahi zalika bi nafsi ma na ba nafsi bane bayani ne kawai to me ra'ayinku

eh tana ƙarin bayani kenan tunda sun ce la wasiyata lil walidain din nan ba wannan hadisin ne ya soke al wasiyata lil walidain wal aqrabin ba a'a wannan ayar alqur'ani ne ta suratul nisa yusikumullahu fi auladikum sai Allah ya ce to inna Allah qad ala kulli ذي حق حقه فلا وارثة فلا وصية لوارث ni ina ganin cewa ba wani damuwa mene ne a cikin kada za ka ce a ce alkurani bai cikin ko hadisi bai cikin alburani ba wani ne ga maka zai yi ba wani hujja ba wani hujja karara da ya hana wannan kuma nan da aka ce na na eh haka Allah ya faɗi haka kuma ya ce ma nan sak min adin aw nusa na dubu khairin minna wani misliha amma wannan ai ya karo da abin da muke faɗa a ciki ba ya karo na'am eh, eh. ko mutawatiri ko gairu mutawatiri ba wani abu ake cikin bayanar da hukunci ne abinda zai halattar da a ce shi Alƙulani ya yi naskin sunna haka nan zai halattar da abinda za a ce kuma shi sunna zai naskin Alƙulani domin dukansu ai ba wai zatinsu za ka duwa ba ai duk magana ce ta Allah Allah ne mai yi saboda haka in ya ga dama zai zai yi abin ta hanya kaza in ya ga dama zai abin ta hanya kaza saboda haka mai ne abin daure kai a ciki ba ne abin daure kai a ciki idan aka ce naskin eh, eh, eh, abin nan sunna ta yi naskin alkur'ani ai ba wai zatin sunnan ba ne a'a maganar Allah maganar Allah ta sunna wahayin Allah ta sunna ita ta yi naskin ta yi bayani dama kuma naskin na ai ba wani abu ne bayani ne ai a yi bayanin hukunci ga yadda yake ga yadda yake saboda haka bayanin kuma yana fitowa ta wahayin alkur'ani yana fitowa ta wahayin abin nan eh, eh, sunna duka saboda haka neman ware wani bangare a ce wannan wahayin ba zai iya soke wannan wahayin ba to gaskiya babu ta hujja ce domin abin da shari'a ta samar ta koya mana shine duk wa'in abubuwa suna faruwa an yi naskin suna da suna wurin harkar su abin nan halaccin naman abin nan eh, eh, jaki da su mut'a da wane ne da sauransu an yi naskin alkur'ani da alkur'ani an yi naskin alkur'ani eh, <clears throat> sunna ta hanyar alkur'ani hakanan kuma an yi naskin shi kansa alkur'ani ta hanyar sunna ne ina ga yadda da maganar su abin nan abul khattab da wasu bangare na shafi'iya da wasu maluma wannan shi ya fi dacewa da abin nan da sifar nasoshi da suka zo ni shari'a amma kata za ka fahimta ma sak min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha nati bi khairin minha din nan ba wai dun darajar ayan ake duwa bane kai wurinka ne ku abin da ya shafe ku yanzu alkurani ya zo ya wajabta muku kai sallah raka'a goma to idan za a yi naskin wani raka'a goma din a ce yanzu ku yi raka'a biyar ko raka'a shida shi ya fi alheri wurin ku wannan shi yake ne ni da abin da nake gani kenan لا يجوز نسخ تلاوة تلاوة القرآن والحفظ بالسنة فقد حكمه ولا لو كان السؤال إلا كان لو كان أشياء كما يجمع من القرآن الذي يقول كحديث وحديث مزيدية أي تنشأ ba damuwa بعد wannan shi kansa ta yi a ce باب ba bukatan لا la ajizu تلاوة القرآن وألفاظه بالسنة a ce yanzu ayoyin alkur'ani ana karanta su a cikin sunna wani dama ba zai yiwu ba tun da mun riga mun san lafazan hadisi ba ba ibadantar da su ba wannan ba wata matsala ba ce wannan kuma dama duk an riga an yadda alkur'ani shi wahayi ne lafazan wa ma'anan shi kuma hadisi wahayi ne ma'anan duna lafazan babu hadisin kusa yana ya to mutasir ya to a hat shi wannan yana iya zuwa a hat yana don ai kasancewa da mutawatir zuwa ne ta yadda ya zo yadda jama'ar da suka rawaito shi karfin yadda jama'ar suke daga farkon hadisin da tsakiyarsa da ƙarshensa nan ne za a hukunta da cewa mutawatir ne ko ba mutawatir ba shi ko kutsi a ce Allah ne ya ce kai tsaye annabi ya ba mu labarin cewa Allah ya ce da annabi ya ce haka Allah ya ce kaza to wannan ya zama to hadisi mai tsarki ko hadisi kutsi sawa'un ya ta hanyar tawaturi ko bai ta hanyar tawaturi ba Mun مزيح Yeah.